inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to iyaye ku ji ga yarinya nan ta zo tana neman aure yarinya ta zo tana ana neman ta da aure ana neman ta da aure har an ba da ita ga wani daban kun ji ya zo yana neman su ya lalata da ita da haka wallahi ni abin da zan fara faɗa na farko kin aikata haram kuma kin shiga uku sunan ki kin shiga uku kin shiga uku ko in ce kin shiga tara kuma kin aikata laifi kin aikata haram ki je ki tuba Allah ya fi miki kenan wannan yana nuna kin yi zina ya ji ya auri mazinaciya kenan kenan kafin la ilaha illallah la ilaha illallah yanzu dan girman Allah mutane dan Allah yanzu mata za ku iya wannan ki je ki ɗauki mutuncinki ki ki ba da kanki ga wanda ba mijinki ba za a ɗaura miki aure gobe jibi tsohon saurayinki da bai aure ki bai zo kwanta da ki yanzu ba mamaki malam ya mata ciki bawan Allah miskini wannan mijin da zai aure ta bai sani ba watakila malam wallahi ta tafi masa da ɗan da ba nashi ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna lillahi wa inna ya Allah ka kare mu shi yasa wallahi ina kira ga maza billahi alazim malam duk wanda zai aure ya tsananta addu'a kuma ya sa malamai su rinka mai addu'a shi ma ya rinka yin addu'a iyaye su rinka mai addu'a Allah raba ka da auren matan banza Allah ya raba ka da ɗiban kayan banza yanzu wannan bawan Allah ina tabbatar ma in ba sa akai yi ba injiniya ba mamaki saduwar da da ita din nan kafin ta yi auren ya sa mata ciki kuma ba za a taɓa ganewa ba zai yi wahala tunda bai wuce sati ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ba tsakaninsu kin ci amana maciyar amana kin yi yaudara mayaudariya mara tsoron Allah wallahi sai Allah ya kama ki in baki kyakkyawan tuba ba baki kyauta ba abin da kika yi shi yasa bai kamata in miki sassauci a cikin wannan fatawa ba kuma ina yin wannan magana saboda wata irin ki ba ku da kirki muna da labari daman ko ɗaukan amarya aka zo wallahi injiniya akwai wanda aka ce daga daukan amarya suka shirya da tsohon saurayinta ta ce kurin ka zo da mota fuf ka ɗauke ni mu tafi a zagaya kawai a je a yi abin da za a yi wannan rashin mutunci ya yi yawa da mata kuke ba kwa tsoron Allah wani lokacin a cikin sha'anin ku wallahi wannan yarinya ya kamata a same ta a zare ta da tsumagu wallahi baki kyauta ba abin da kika yi yanzu wannan me zaki ci ki cewa Allah me zaki gaya mijinki wannan wani irin tunani ne an ba da ke za a daura auren ki bai wuce kwanaki ba tsohon saurayin ki wai yazo yana roƙon ki wai tunda bai same ki ba ki je ki bada mutuncin ki kuma kika bada mutuncin naki shine yanzu zaki zo saboda kina da malam Abdallah zai baki fatawa ki zo kina cewa wai a miki nasiha ki ji tsoron Allah wallahi ki ji tsoron Allah abin da kike ba ki kyauta ba wallahi kin cuci mijinki kin ha'ince shi Allah ya sauke Allah ya sauke Allah sawaƙe kuma auren nan bai kamata bai halatta a aura shi ba a daura shi ba sai kin yi istibra'i ita ce fatawar ka fanci abin da nake nufi tunda ta yi zina ta yi zina kin tabbatar kin yi zina to yanzu mu ba mu sani ba kina da ciki ko ba ki da ciki to haramun ne a daura aure sai kin yi jini ɗaya istibra'i me amfani istibra'i wato a tabbatar da mahaifarki ba komai sai ki je ki istighfari ki tuba Allah ya yafe miki ni ma zan miki addu'a Allah shiryar da ke Allah ya yafe miki ya Allah ka yafe mata Allah ka sa ta tuba amma matukar kuka je kuka yi wannan aure ba baki wannan istibra'i ba kun yi jagwal abin da ake ake faɗa ba mamaki ha ya miki ciki kuma yanzu matsalar shine ka san illar malam idan yanzu gobe za a daura auren ko jibi za a daura auren ya je ilalata da ita malam namiji yana haɗuwa da mace ina haɗuwa da mace ana iya samun ciki ya shiga to wannan ya zo ya da ita shi kuma wancan innocent bai sani ba kawai ya zo ya kwanta da ita wannan dare ya haɗa maniyarsa da na wancan yaya za a iya bambancewa wannan ba ɗan shi ba ne ba in ba an yi amfani da genotype ba da waye da me ake cewa in ne kuke ce da wannan abu DNA ko wallahi wannan abu ni wannan abun ya bani damuwa wallahi ban ji daɗin wannan fatawar ba wallahi da haka lalle ne ki tuba zuwa ga Allah ki je ki istighfari kawai Allah ya yafe muku Allah kare mu kuma iyaye ku da sa ido ku da sa ido akan ku iyaye ku sa ido akan wayoyi ku sa ido akan waya waya da fita yawo da yarinya take fita yawo ku sa ido akan ku Allah ka kare mana iyalan mu